ma'ana za ka ga ta daddare ta faffashe hakan wato ma'ana dangane da abin da yake gaskiya da sun ta fuskanci gaskiya za ga ta rushe wa kullu kasirin wa maksurin ya ce za ka samu wato ma'ana wannan karya duk da wato hankoran da take da farko za ka same ta wato ma'ana kasirin wato ma'ana ta lalace wa maksurin kuma ta kakkare wato ta rurushe. malam sai ya kafa hujja da wani baiti da wani mai waka yake cewa haka za ka samu diya da kake ganin kwalaba da ƙarfinta da yadda take ƙarshe dai koya wani abu ya faru sai ga ta faɗo ta kare to haka wato ma'ana ƙaryar masu ƙarya take diya da ta kai da ƙarfi da kuma hankoro za ka gare karshe ta rushe wal'ami minal muwahhidina jahili daga cikin ahlus sunna yaglibu alfan min ulama'i ha'ula'il mushrikina da za a yi muƙabala to zai rinjayi dubu na irin wa'annan malamai na 'yan bid'a zai rinjaye su wanda yake jahili bai fa wato wanda yake mafarin neman ilimi daga cikin masu aƙida yakan yi rinjaye akan dubu na malaman bid'a zai rinjaye su kama ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibuna Allah ya ce haƙiƙa mu tawaganmu su ne masu rinjaye su za su yi rinjaye qala sheku rahimahullah wal ami min al muwahhidina gama gari wanda wato ma'ana shi ba ma wato ma'ana dagewa yi wajen neman ilimi sosai ba daga cikin masu aƙida ya galibu alfan min ulama'i ha'ula il mushrikina yana yin rinjaye ga dubbannai ko dubu daga cikin malaman waɗannan 'yan bid'a wastadalla bi qaulihi ta'ala wa inna jundana lahumul galibuna ya kafa hujja da wannan aya mai girma al'ami min almuwahhidina ya'ani min alladhina yuqirruna bit-tauhidi yana nufi daga cikin wanda suke tabbatar da tauhidi da aqida bi anwa'ihi thalathati bisa nau'o'insa guda uku al'uluhiyya wa rububiyya wal asma'u wa sifat duk ya yarda da su yana tabbatar da su yana aiki da su yaglibu alfan min ulama'il mushrikina yana rinjaye akan dubu na malaman bid'a li'anna ulama'i haula li'anna ulama'a haula'il mushrikina domin malaman 'yan bid'a an gane ko yuwahiduna Allah azza wa jalla tauhidan naqisan suna kadaita Allah kadaitawa na kasashiya ba su da cikakken tauhidi haisu innahum la yuwahidunahu illa bi tauhidin rububiyya fakat ba sa kadaita Allah sai a ɓangaren tauhidin rububiya. wannan wannan tauhidin ma Abu Jahil yana da shi wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi la yaqulunna Allah wa hadha tauhidun naqis tauhidin rububiyya tauhidi ne na kasashe laisa huwa tauhidan fil haqiqa kai a haqiqa ma ba cikakken tauhidi bane bi dalili anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qatala al mushrikina dalili kuwa manzon Allah ya yaki mushrikan makka allazina yuwahhiduna Allah hadha tauhida wanda mushirikan maka suna da tauhidin rububiyya wa lam yanfa'uhum wannan tauhidin bai amfane su ba haza tauhidu wannan tauhidi lam yanfa'uhum bai amfane su ba wa ta'sun bihi dima wato wa tu'san bihi dima'uhum wa amwaluhum duk da suna da tauhidin rububiya, wannan bai sa an tsare jinanansu da dukiyoyinsu ba manzon Allah ya yaƙe su ya kashe wasu ya ribace dukiyoyinsu da matansu da 'ya'yansu. wal'ami minal muwahidina wato ma'ana jahili wanda ake ganin jahili ne daga cikin ahalus sunna yuqirru bi anwa'i tauhidin salasati shi ya yarda da wannan kashe-kashen tauhidi guda uku tauhidin rububiyya wal uluhiyya wal asma'i wasifat sifat ya kunu khairan min ha'ula da haka kenan jahili ahalin sunna ya fi malaman bid'a fajundullahi humul ghalibuna rindinar Allah sune ne wa'yanda za su yi rinjaye bi hujjatin wa da hujja da kuma wato ma'ana harshensu kama annahumul ghalibuna bisaifi was sinani kamar yadda su ne za su yi rinjaye da takobi da kuma masu su yi rinjaye da hujja su yi bayani da baki sannan kuma su yi rinjaye wajen jihadi ashara al-mu'allif rahimahullah muhammad ibn abdul wahhab Allah ya masa rahama yayi nuni ila anna lahi wa hum ibaduhu al-mu'minuna rindinar Allah sune bayansa muminai allazina yansuruna Allah wa rasulahu wa'anda suke taimakon addinin Allah suke taimakon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yujahiduna nasa bi amraini suna yaƙar mutane da abubuwa guda biyu ne al'awwal alhujjatu wal bayanu su ba da hujja daga alkur'ani su ba da hujja daga ingantattun hadisan manzon Allah wal bayanu kuma su yi bayani wa hadha bin nisbati lil munafiqina wannan haka ahli suna suke mu'amalantar munafukai allazina la yazharuna adawatal muslimina wa'anda ba sa bayyana adawarsu ga musulmai suna adawa ne a boye fa haula yujahiduna bil hujjati wal bayani dukkan munafukai za a yaƙe su ne da baki da hujjoji da dalilai asani man yujahidu bis saifi was sinani wanda za a yaƙe shi da takobi da masu وهم المذ... واتو مظهرون للعداوة وهم المظهرون للعداوة سوني وإن سكي بيّن غابس دكييس وهم الكفار الخلص سوني كافري تنسى المؤلنون بكفرهم وإن سكي واتو بيّن كافر جنسو وفي هذا أشكي ونن والذي قبله da kuma wanda ya zo kafin shi yaqulu Allahu azza wa jalla Allah mabuwayi da ɗaukaka yake cewa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyu jahidul kuffara bisaifi wassinani wal munafiqina bil hujjati wal lisani wa alaihim ka kausasa musu wa ma'awahum jahannam makomarsu ita ce jahannama wa bi'sal masir makoma ta yi muni waljihadu jihadu walbayani hujja wal bayani yakunu lil hujji wato jihadi da hujja da bayani yana iya kasancewa ga tsantsar kafirai al mu'linina li wanda suke bayyana kafircinsu Auwalan da farko suma za a bayyana musu hujja da bayani ثم يجاهدون بالسيف والسنان Saniyan. idan ba su karbi hujjar ba kuma sai a yaƙe su wala yujahiduna bisayfi was-sinani illa ba'da qiyamil hujjati alaihim su ma kafirai ba a yaƙa su sai bayan an tsaida musu hujja kamar da ingantattun hadisai suke nuni akan wannan wal wajibu alal ummatin islamiyya wajibi ne akan wato ko al'ummar musulunci an tuƙabila su fuskanci kulla silahin dukkan wato wani makami ya subu na hawal islam da ake harbo shi ake harbo shi wajen musulunci bima yunasibuhu wato yaƙi wannan makamin da abin da ya dace da shi alasa wato abin ya fito wal wajibu alal ummatil islamiyya wajibi ne akan al'ummar musulmi an tuqabila kulla silahin su fuskanci kowane irin makami ya subu nahawal islam da ake harbo shi wajen musulunci bima yunasibuhu da abin da ya dace da shi idan an harbo mana hujja mu ma mu harba hujja in an harbo makami mu harba hujja da farko idan bai amfani ba mu ma ko mu harba makami daga wato daga ƙarshe fallazina yuharibuna al-islama bil afkari wal aqwali waɗanda suke yaƙar musulunci ta hanyar tunaninsu da maganganunsu yajibu an yi butlana butulana mahum alaihi wajibi ne a yi bayanin ƙarya da lalacewar abin da suke kansa bil adillatin nazariya ta hanyar wato fuskantarsu da dalilai wanda yake wato annabariya wanda ake wato nazarin su ake karanta su al'akaliya wanda suke na hankali idafatan ila adillati shar'iyya bayan an kawo dalilai na alkur'ani da hadisi sai kuma a kawo dalilai na hankali wallazina yuharibuna al-islam minan nahiya al-iktisadiyya wa'anda suke yaƙar musulunci ta ɓangaren tattalin arziki yajibu an yudafi wajibi ne a kare wannan makami da suke harbowa bal an yuhajimu kai bayan an kare wannan hari su ma a kai farmaki iza amkana in zai yiwu su ma a yaƙi tattalin arzikinsu bi misli ma yuharibuna islam da irin abin da suke yaƙar musulunci da shi wallazina yuharibuna al-islam bil aslihati wa'anda suke yaƙar musulunci da makamai yajibu an yuqawamu bima yunasibu tilkal asliha wajibi ne mu ma mu yi fito na fito da su da irin abin da ya dace da irin wayannan makamai nasu mu maida musu martani wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuna cewa assalamu alaikum wa rahmatullah mutum ne yake biya wa kansa sha'awarsa da karan kansa don Allah malam menene abin da aka tanada dangane da haka kuma wai wace addu'a zai dan ya zanto cewa ya daina a to na farko dai abin da yake yi haramun ne da nasin alkur'ani mai girma kuma malaman fiqh suna kiran abin da yake yi al-listim na wanda haramun ne Allah yana cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون kuma zancen addu'ar da za ka yi wai ka daina wannan bai taso ba tuba za ka yi kuma ka yi yawaita tuba a ka yi yawaita astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai ko astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kuma ka yi tuba tuba na wato na gaskiya wannan shine Allah ya shirya da mu mai tambaya na gaba na cewa malam don allah ne jerin sunanin rawatif a dan uwa yake kara mana bayani shi wato mutum ya kare sha'awarsa ba ta hanyar matarsa ta aure ba e wata hikima ya fitar da mani likitoci sun ce hakan yana cutar da kwakwalwa sannan kuma yana kashe wato ma'ana ƙwayoyin haihuwa ƙarshe mutum sai ya zama ko da ya auren daga baya kuma ba zai haihu ba Allah ya tsare mu a dangane da sunanin rawatib akwai riwaya da ta nuna raka'a biyu kafin azahar raka'a biyu bayan azahar raka'a biyu bayan magariba ko raka'a biyu bayan sallar isha'i raka'a biyu kafin sallar wato asubahi akwai ruwaya da ta nuna raka'a hudu kafin azahar raka'a biyu bayan azahar raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu bayan sallar isha raka'a biyu kafin wato sallar asubahi ina ga na la'asar ne baya ci ko yawwa to wannan shine dai haka ruwayoyin suka zo wallahu alam a mai tambaya na gaba na cewa don Allah malam shaidan yana cikin aljanu ne ko kuma yana cikin mutane wannan tambaya da kai ba wani ni dai a sani na malamai ba su tattauna kan wannan mas'ala ba abinda malamai suka tattauna shaidan yana cikin aljanu ne ko yana cikin mala'iku wasu malamai suka ce yana cikin mala'iku musamman umarni da Allah madaukakin sarki ya yi cewa ya yi sujada wato ma'ana yayi sujada wa iz kunna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa an gane ko to sai suka ce wato ma'ana illa iblisa wannan istisna'i ne wanda yake muttasili istisna'u ne muttasil kenan shaidan yana cikin mala'iku Allah ya umarci mala'iku su yi sujada ga annabi Adam alaihi salatu wassalam salam duk mala'iku sun yi sujjada ga annabi adamu amma ban da shaidan amma ra'ayin da ya fi inganci illa iblisa wannan istisna'i ne mun kafi to la'alla yan uwana ɗalibai ba za mu iya fahimtar wannan ba sai an yi abin an kawo shi a larabci an gane ko ka iya cewa ja alqaumu illa ibrahimu wani istisna'in wani iri ne muttasil ne domin shi ibrahim min jinsil qaum sai na ce ja alƙaumu illa himaran istisna'i ne munqati to da aka kenan illa iblisa wannan istisna'i ne munqati me yake fito da wannan wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni kaga duk rigima ta kare Allah ya ce ya kasance yana daga cikin aljanu ba daga cikin mala'iku ba sannan ففسق عن أمر ربه ففسق أي فخرج الله يا أمر كيش يا سابا سكو ملائكو لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون سنة إبليس يأكل ويشرب mala'iku la ya akuluna wa la yashrabuna to akwai hanyoyi dai da dama wanda za a yi bayani akan cewa shaidan aljani ne ba mala'ika ba ne, amma cewa yana cikin mutane dama wanda ma ba wanda ya tattauna a kai. wallahu alam mai tambaya na gaba na cewa assalamu alaikum rahmatullah malam menene matsayin yaban annabi da ake yi da kaɗe-kaɗe domin malam na kasance da ina saurare sosai ta kuma sai na ga akwai kaɗe-kaɗe a ciki sai nake da tambaya akan shin hakan ya yake a matsayin musulunci a to ya kamata mu fahimci manhaji na ahlus sunna wal jama'a dangane da yaban annabi ahlus sunna su suka fi kowa yaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai dai muna yaban manzon Allah ne bisa yadda alkur'ani ya umarce mu bisa yadda manzon Allah ya umarce mu kuma duk da cewa manzon Allah ya umarce mu da mu yabe shi amma da kansa yake cewa kar ku yabe ni sama da matsayina la tatruni kama atratin nasara isa ibn maryam kar ku yabe ni kamar yadda kiristoci suka yi ba annabi isa kenan ma'ana kar mu dau manzon allah mu kai shi matsayin da ba nasa ba an gane ko kamar yadda kiristoci suka kai annabi isa matsayin da ba nasa ba har suka ce allah ne suka ce dan allah ne kuma wallahi ko mun yadda ko mu yadda ba akwai musulman da suke yaban annabi suke bashi matsayin Allah yanzu misali idan ka duba mai alburda abin da yake cewa wa min judika duniya wa darratiha wa min ulumika ilmin lauhi wal kalami wa min judika duniya wa darratiha saboda kai akai duniya akai ta ita ce lahira wa min ulumika ilmin lauhi wal kalami Allah ma ya sami iliminsa ne daga wajenka Allah ma ya sami iliminsa daga wurin manzan Allah to kuma wai dole sai ka yadda da wannan cewa yabo ne daidai ne wal iyadu billah to don haka ya kamata duk yaban da za mu yi to mu yi shi a da'irar shari'a shi yasa bai kamata mutum ya yabi manzan Allah ba sai yana da aƙida yana da tauhidi ta yadda ba zai baiwa manzan Allah matsayin Allah ba a zai ajiye manzan Allah a matsayin da Allah ya ajiye shi kaga a wancan hadisi ce faqulu abdullahi wa rasuluhu duk lokacin da za ku yabe ni ku ce bawan Allah manzan Allah ina fata an gane to shi shikenan sai mu ga yaya sahabban manzan Allah suka yabi manzan Allah ai in dai waka ce akwai sahabin da Manzan Allah ya umarce shi da yi waka din shine Hassan bin Thabit kamar yadda ya zo cikin sahihul Bukhari manzo Allah yake cewa kai musu zambo hujuhum yi musu zambo fa inna ruhal qudus ma'aka mala'ika jibril yana tare da kai ma masu kiɗa aka kawo kamar yadda ake dusko yanzu kaga baiti yayi da baki hajauta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda Allah fi zaka aljaza'u hajauta Muhammadan barran kariman rasulullahi shaimatuhu alwafa'u kai wa manza wato hajauta Muhammadan kai wa annabi Muhammadu zambo fa'ajabtu anhu to na na tare masa wa inda fi zaka aljaza'u kuma ina ƙaunan kyakkyawan sakamako a wurin Allah bisa kariya da na wa annabin musulunci hajauta muhammadan kai wa annabi muhammadu zambo barran bawan da yake cike da yi wa Allah ɗa’a, kariman wato mutum mai karamci rasulullah shine manzon Allah Hulwafa'u wafa'u shi shine cika alkawari to haka yi ta yi yi ta yi ba kiɗa ba komai amma yanzu har waje ake fita ake so kayan disko zama ka duba su masu irin namu ba wani yana cewa ya muhammadu ka kula da ni to wanda bai kula da kansa ba zai iya kula da wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya jawo wa kansa amfani ba ba zai iya ture wa kansa cuta ba shi ma sai abin da Allah ya ga dama yayi da shi wanda wannan shine surarsa ya zai kula da wani kaga anan kana bai wa manzon Allah matsayin Allah ne Allah shine mai kula da kowa da komai sana kuma ina kida ya samu asali ko da yake sun ce lokacin da manzan Allah ya hijira an tare shi da kiɗa wani wannan ba gaskiya ba ne to don haka dai ka gane irin waɗannan abubuwa da ake wallahi su kansu malaman bid'a wasu suna shakku akan irin abin da ake kaga irin kiɗan da aka yi aka yi tallan sauro kuma wai ci za a yi wa manzan Allah an yi kiɗa an yi waka an yi tallan sauro kuma irin wannan aiwa annabi kuma a samu wata waka ta indiya a canza ta wai ana yaban annabi da ita kuma kowa ya shiru ba wanda yake faɗa magana la harriku sakinan wa la yusakkinu mutaharrikan ba mai cewa komai Allah ya tsare mu to da haka kamar yadda ka fahimta irin waɗannan yabo da ake kuskure ne idan kana son yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda suka yi a rubuce yana nan bisa aƙida da tauhidi ba a kai manzon Allah matsayin Allah ba an ajiye shi akan matsayin da Allah ya ajiye shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka dai wannan kada kada ya saba wa shari'a na'am to a a gane dai Allah cewa ya ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ina fata an gane za ga cewa fi sabilillahi mu ma da muke yadawa din wato ma'ana kamar dada tarwijin barnan muke mu ma za mu samu kamar su sai dai mai adalci sai dai mu ce kuma duk irin waƙoƙin da suke yi wannan ɗin duk barna ba ce wasu abin za ka ji duk da kiɗa ne za a ga wato ma'ana akwai abin mai kyau a ciki wannan shi ne adalci akwai abubuwa wanda ba su saba wa shari'a ba a ciki amma mu gane babu inda waƙa ta yaban annabi take da alaka da kiɗa amma wallahi wasu in ka saurara kiɗan akwai kiɗan waka ne amma za ka samu abubuwa ne masu kyau a ciki wannan shine manhaji na ahlus sunna da haka ba ce duk abin da suke banna ba ne amma a gane kiɗan banna ne akwai kuma wasu abubuwa da ake faɗa sun saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu abun daidai ne nayi magana alburda alburda ba dukkanin ta ne banna ba akwai abin kirki a ciki kamar da la'ilul khairati ne akwai abubuwa wanda sun tabbata sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma kurakurai ne dan wannan shi ya kamata a yi bayani kar a faɗa abin da yake wato ma'ana mutum ba zai iya kare kansa a gaban Allah ba ba duk abin da suke faɗa ne banna ba wasu abubuwan suna da kyau sun dace da addini to amma dai a yi na addinin sosai yadda annabi ya koyar wannan shi ne daidai Allah ya samu dace a tambaya ta kusa da karshe na cewa malam nakan kai karfe goma sha biyu zuwa karfe ɗaya ban ci komai ba zan iya kulle niyyar azumi a wannan lokaci wannan jiya mun ba da wannan amsa cewa mutumin da ya tashi bai ci komai ba kuma azumin nafila ne zai iya niyyarsa kuma nan take ya ci gaba da azuminsa sai dai ana iya yin azumin farin ma a irin wannan hali misali azumin ramadan ga mutumin da ya iyayinsa ya ji an ga wata bai gani ba bai ji ba sai gari ya waye wala ma ya ci abinci ko bai ci ba to idan aka ce an ga wata a nan take zai iya ɗaukan niyya kuma wannan azumi nasa ya yi ko ya ci abinci ko bai ci ba da ka ra'ayi raji duk wanne ya rike baki ba zai rama bayan sallah ba wannan shine abin da ingantattun hadisai suka tabbata da kuma aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka kenan azumin ramadana ma ana iya yin sa da niyyar sa da rana amma a irin wannan sura din Allah ya samu dace a ah, mai tambaya na karshe na cewa fita malam ina ne iyakar inda sutura ta mace zai kasance yayin da za ta yi sallah kuma akwai bambanci da baiwa da kuma wacce ba baiwa ba a to kamar yadda malamai suka yi bayani duk da cewa hadisi bai inganta marfu'i ba cewa maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bace amma dai an ce lalle mace in za ta yi sallah ta sanya cikakken tufafi wanda zai lullube jikinta daga kanta har zuwa saman kafafunta wata hikima ta Allah shari'a daidai da hankali mace in ta fita unguwa diddigenta al'aura ne amma a wurin sallah kuma diddigenta ba al'aura ba ne da haka ba za a ce mace in za ta yi sallah ba sai ta sa safa matukar zani ya lullube saman ta shi kenan amma kuma in za ta fita unguwa diddigenta al'aura ne sai ta rufe imma ta sa safa ko kuma ta sa zanin da zai rinka jan ƙasa ina fata an gane muhimmi dai a sallah mace ta sanya tufafin da zai lullube jikinta mai kauri wanda ba zai nuna wato ma'ana ba zai wato ma'ana ba shara-shara ba kuma ba wanda zai in ya liƙe a jikinta wato ma'ana za a ga jikinta ba ya zama wato farfaf ya zama mai faɗi to sai yake cewa akwai bambanci tsakanin sitirar ya da baiwa a wurin sallah ko a wajen hijabi ko a mazhabar malikiya da wasu mazahib akwai bambanci cewa ita baiwa abin da za a yake wajibi ta lullube shine nonanta da gabanta ina fata an gane wannan shine abin da wasu mazahib wanda malikiya ma akan wannan suke amma wannan ra'ayi yana da wato ma'ana akwai kuskure a cikin sababba wanda shekul albani ya yi raddin wannan ra'ayi in ban manta ba ko a hakamul jana'iz dai ko wani littafi dai daga cikin littattafansa ya yi rattan wannan magana ba bambanci ina ji ko kuma a cikin tahzirus sajid ne min ittikadul quburi masajid a cikin sa ne ya raddi masu bambance ya da baiwa wajen sutura duk ɗaya ne kuma har ya kawo hankali ya ce ai akwai baiwar da in ta bayyana tsiraicin ta fitinar da za ta haifar na fi na wata 'yar mummuna ina fata an gane ya ce to kaga ba ku da nasi daga qur'ani ba ku da nasi daga sunna hankali ma ya saba dan za a samu bayan da suka fi yaya kyau nesa ba kusa ba to kaga wannan da haka ba bambanci tsakanin suturar ya da ta mace dukkan jikinsu al'aura ne amma su wasu mazahib suna ganin wato ma'ana inda yake al'aura ga baiwa nonanta da farjinta amma duk sauran jikinta ba al'aura bane wallahu alam ta haka wannan ra'ayi yana da rauni subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai rana asabar insha Allah kalmomi kuma sai aiki da su Allah ya mana jagora shi ma kuma Allah ya saka mu alkhairi taron da za su yi Allah ya sa a gama lafiya kuma ya mai da shi gida lafiya kuma can irin gwagwarmai da suke su ma irin ta yanayin can din shi kadai ya san irin faman da suke yi wanda aka ce a fancin yake wanda ya san yadda jas take kuma jos ma irin wannan area din kana wurin kuma suna ta gwagwarmaya sai ta addu'a addu'a da ya do har da shi ne gaba ɗaya dukkan mu Allah ya taimaki duk masu taimaka ma sunna Allah ya taimaki masu taimaka ma aqida Allah ya taimaki masu taimaka ma na addini domin yanzu sunnar nan da aqidar nan su kaɗai suka rage ba su ɗauki musulmi rufaffe a matsayin wani abokin gabar su ba wanda ma suka damu da shi kai bar suna ganin ma mataimaki ne a gare su suna ganin zai taimaka masu ne zai tallafa masu wajen yadda za a ruguza musulunci saboda haka kai da kake ganin haka sai ka ɗauka abu mai tsada shine ake faɗa da shi shi yasa abin da kake rike da shi mai tsada ne ne maka hasada kila ba a son ka da shi sai ka rike shi kamar yadda malam ismail ya faɗi lokaci ne na riko da addini kamar riko ne da garwashin wuta wanda ya rike tofa zai ji zafi wanda ya saki kuma ya huta ya halaka Allah ya ba mu ikon rikewa a malam zai mana sallah kila yana kasaru sai mu cika mu kenan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan lokaci mai albarka na wannan rana wacce muke karanta a ta wato littafin riyadu salihi na imamun nawawi rahimahullah sharhin ibn usaimin shi ma rahmatullahi alai a yau za mu tashi hadisi na dubu daya da ɗari biyu da bakwai muna cikin babin da yake bayani akan falala alwala dama muna cikin fada'il kuma muke nusar da 'yan uwa an jarabci al'ummanmu da neman falala da neman ina falala take a makalkale mata don samunta wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske sai dai ka kokarin ƙoƙarin ka tantance ita falalar tukunna wace ce ta sami asali ta sami bayani daga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya yi mata sitamfi ya ce wannan falala ce wace falala ce kuma ta jabu wace ita kuma wasu ne suka kirkire ta suka ce falala ce ka je ka yi za ka sami kaza da kaza to a waɗannan falaloli da imamu nauyi ya jero a nan ya bin ibadu ɗaya bayan ɗaya na faɗin falalarsu mun gama na falalar karatun ƙur'ani da sauransu domin mun shigo magana falala alwala wadda ita ma abu ce da muke yin ta yau da kullum sai mu kasa kunne don mu ji falalar قال المؤلف رحمه الله وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه wa kana salatuhu wa mashyuhu ila almasjid nafilatan rawahu muslim hadisi kenan na farko na biyu shi kuma hadisi na 1228 wa an abi hurairah an أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن وغسل وجهه خرج من وجهه كل كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان كان آه، بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجلي خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نكيا من الذنوب رواه مسلم وانا حديثي قدابيو حديثا فرقو ديتي وعنه ينا نفهم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه domin shi ne ya rawaito hadisin baya da muka karanta ko an karɓo daga Usman ɗan Affan wanda ke mai laƙabi da zunnurai ne ƙala ya ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wa sallam tawadda'a na ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi alwala mithla wudu'i haza irin kwatankwacin alwala ta wannan sun maƙala sannan ya ce man tawadda'a hakaza wanda ya alwala kamar haka ghufira lahu ma taqaddama min zambe. an gafarta mai abin da ya gabata na zunubinsa wa na salatuhu wa mashyuhu ila na nafilatan sai ya kasance sallarsa da za shi a masallaci da tafiyarsa takon da zai zuwa masallacin duk sai ya zama ƙarin lada ne a gare shi ma'ana an kankare mai zunubinsa tun lokacin da yake alwala sallar da za shi yi farilla ce ya sauke ta sannan kuma sai ta zan kare a gare shi na lada hakanan takon da zai zuwa masallacin shi ma wajibi ne je masallaci ya sauke wajibin sannan kuma sai a ba shi ƙarin lada tun da zunubinsa an kankare mashi wannan hadisi muslim ne ya fitar da shi cikin sahihinsa wato ainihin cikin kitabu tahara hadisi na takwas in muka duba hadisin wato ashe nan koya alwala practical ba yau aka fara shi ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya masa habbansa da ya gama alwala ya ce wanda ya alwala kamar haka to ga falalashi shi ma usman dan affan haka ya zo ya ya koyar da alwala aikace da ya gama sai ya faɗi haka ya ce tawadu ko ra'aitu rasulullahi na gani yana nufin da idan sa kenan a gaban shi annabi alwala kai ka ce koya masa alwala yake yi domin da ya gama kaga ya bayani ya ce na ga annabi tawadda'a misla wudu'i haza shi Usman bin Affan ya gama alwala ko gaban sahabbai yan uwansa ko kuma tabi'ai wanda suka biyo bayan su ke ko ya gama alwalar sai ya ce to na ga annabi yayi alwala irin wannan alwalar tawa kaga yana koya masa irin ta annabi kenan yasa duk wani abu da zaka koya ma wani da sunan ibada to ka koya mai irin na manzo sallallahu alaihi wasallam dan shine asali shine tushe shine original wanda yake wani daban zaka koya mashi na wani abin daban inda na ibada ne ba irin na annabi wato wannan jabu kake koya mashi kenan kaga sai ya ce na ga annabi ya alwala irin wannan alwalartawa, kaga yana dan fara abin da ya zuwa ga mai asali mai tushe shine manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kuma sai annabi ya ce kala man ha kaza kaga kaifiye ya koyar kenan wanda ya alwala hakaza kamar haka yadda ne kenan ufira lahu ma taqaddama min an gafarta mai abin da ya gabata na zunubinsa ana nufin saka'ir kenan ko kananan kurakurai wanda kakan yi ma baka san kayi ba banda shirga shirga wanda su sai an nemi tuba a kansu wa kana salatuhu wa mashihu sai annabi ya ce sai ya kasance tafiyarsa da sallarsa da za shi a masallaci la masjidi nafilata ta zama ƙarin ladaki na za a ƙara mai bayan tun da wancan an kankare mai zunubi kenan hadisi na biyu hadisin abu huraira ne Allah ya kara masa yarda kuma na dubu ɗaya da da ashirin takwas a ba wato a littafin ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallam qala manzo sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce idza tawadda al abdul muslim idan bawa musulmi ya alwala awul mu'minu ko kuma annabi ce idza tawadda al abdul mu'min ko idan bawa mu'mini ya alwala ko dukkan mumini musulmi ne ba dukkan musulmi ne ake ce mashi mumini ba ko tunda maratib ne matakai ne na musulunci mataki na farko ka zama musulmi mataki na biyu mumini mataki na uku musulmi. haka na nasoshi suka nuna kuma haka ainihin wato ainihin ya tabbata daga magabata kuma haka aya ma ta tabbatar yan wasu sun zo annabi suka ce amanna annabi ce walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum walakin qulu aslamna kar ku ce kun yi imani a'a ku ce dai kun miƙa wuya kawai shine musulunci kenan wata doka in ta zo kila ba za ku iya karɓar ta ba shi ku mumini duk dokar da ce ka ce yi sai ya yi bari sai ya bari an fahimta da kyau to saboda haka kenan matakin imani shine masu rawa suka ce suna jin shakka ce tarawi ko dai annabi ce wato idan bawa musulmi ko kuma cewa idan bawa mumini ya alwala fa ghasala wajhahu ya wanke fuskarsa kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazar ilaiha bi ainihi ma'alma wato idan ya wanke fuskarsa zai dukkan wani kuskure da ya ganshi da fuskarsa da idanunsa kenan an gane to zai fita tare da ruwan wannan alwala ɗin E ma'al ma'i zai fita tare da ruwan aw ma akhir qatril ma'i ko zai fita tare da digon wannan ruwan da yake diga na alwala ne? kaga wannan ai falala ce ko kana alwala kana wanke idanu yau da suke ganin abuwa na saban nan mata ga sunan birjir kan titi wanda suke ganin su haramun ne tsirara suna yawo ko ga abubuwa na hoto na sirici ana ta gani eh to wannan duk abin da idan kake gani na haramu na kuskure wanda kake yi to ta hanyar alwala duk yana fita tare da ruwan da ke zuwa na alwala ko tare da digon ruwa da yake fita na ƙarshe kenan yace fa iza ghasala ya daihi in ya wanke hannayensa guda biyu mai alwala in ji manzo sallallahu sallam kharaja min ya daihi kullu khadi'atin kana wa dashat ha ya da kuma wato sai ya zan dukkan ainihin kurakuran da ya damke su da hannunsa sai su fita tare da ainihin ruwan alwalan nan da yake wankewa au ma akhir ƙasarin ma ko kuma za su zai fita zunubin da saban da yi da kurakuran tare da ƙarshen digon ruwa da zai fita na ruwa ɗin ko zai diga kun gane wannan can fuska ka wanke yadda da ka gani da idanka kurakuran sun zube da ruwa hannanka abin da ka damka sai dai mu fahimta da kyau duk inda ake faɗo wani ana magana ƙananan kurakurai kaga abin da kai na daban kaga wannan faina nan za ka je ka ɗau alƙalami ka rubuta kudaden al'umma ka sace ko ka ce da ka zo kai alwala shi kenan wannan kuma hannun hanwanki hakkin mutane na nan a kanka wallahi ina nan allah ya sauƙaƙe hakanan ka je ka ainihin da ki wani da hannunka kamarai ka can ka zo ka lola shi kenan duka ne haƙƙi ne yana nan sai ya fi maka yi ga sau da haka sai mu fahimci abin da kyau dan kada wani ya ji wannan ya ce kuma ya ma abin fahimta ba daidai ba haka nan annabi ya ce fa idza ghasala rijlaihi in ya wanke kafafunsa guda biyu kharaja da kullu khadi'atin mashatha rijlahu maalma sai ya zan dukkan kurakuran da ya tafi ya aikata su da kafarsa su ma gaba ɗaya sai su fita ma'alma'i tare da wannan ruwa ɗin au ma akhir qataril ma ko kuma tare da ƙarshen dugon ruwa wanda zai diga na alwala ɗin nan hatta ya kharuja naqiyan min har ya fita abtatacce gare gare wato tsaf tsaf ba tare da wani zunubi ba mina zunubi daga dukkan zunuban sai fita daga gare su to kaga shi ma kafa din haka ka ɗau kafa ka ka tafi kayo manyan kabaye manya manyan zunubai irin su zina irin su kisan kai irin manya manya wanda suke kaba'ir ne ba ka ce dan ka zo kai alwala shi kenan ba suna nan sai ka tuba ka daina su tuba na musamman rawahu muslim muslim ne rawaito shi ma na hadisin waɗannan hadisai guda biyu sai ibnu usaimin ya haɗa ya mashari dukkan su abinda suke nuna mana bayani na falala alwala ko ta sababin alwala falalarta kaga duk kurakuran ka sai su ta fita kila kai ma baka sani ba eh hadisin farko kaifiyar alwala ake nuna mana sai mun fa kula da wannan da kyau don usman dan Afan na gaya muku inda zaka karanta babin alwala irin ta sunna to da wuya ka kama karanta babin alwala baka karanta hadisin usman dan Afan. ba shine ga batan yan shi'a wanda ba su yadda da abin da usman ya faɗi ba balle su rawaice shi yasa sai kaga suna alwala suna shafa suna shafa kafa Ko ba wai shafa kofi ba irin wannan makaranta a kafa kawai za a shafa ka shi na wanke cikina to kaga da da sun yadda da hadisin shi sai wannan yayi alwala ya ce haka naga annabi yayi irin wannan alwala ta kuma da ya gama ya ce wanda ya alwala kamar haka so ga addinan din shi shi yasa babban fata ita ce ka fara kauce ma hanyar sahabbai ka ce ba za ka saurari hadisan su ba ka ce ba za ka karba da gare su ba domin daga nan shi kina iya ta yanke maka dan su ne tushe su ne su karba daga manzo sallallahu alaihi wasallam an fahimta da kyau to shi yasa kafin bayanin falalan nan da zamu fahimta inganta alwalar tukunna ka inganta ta irin ta annabi kai ko ko irin ta batsa batsa nan kai wannan ne to san yana in kai kuma sai kai fatan samun lada bari mu ji ƙarin sharhi da shi bin usaimin yayi me yace yace hadhihi al-ahadith allati zakarha al-mu'allif rahimahullah minha hadith Uthman ibn Affan radiyallahu an annahu tawadda waɗannan dai hadisai waɗanda mawallafi Allah ya masa rahma ya ambace su yana nufi Imam Nawawi daga cikin sa akwai hadisin Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda ce annahu tawadda fa ghassala kaffaihi thalasan shi yana nan nan zai mana sharhin hadisin kenan da kaifiya alwalar tashi tun daga asalinta yace Usman na da afan ya alwala sai ya wanke tafukan sa guda biyu salasan su uku aka ce tafuka guda biyu guda biyun kake hada ka wanke su nawa so ku ba annan uku wannan uku ba gaba daya ki hada tafuka a wanke su nawa to yace wanke su uku wata malu maza wastan shaka salasan haka nan ya kuskura baki ya shaka ruwa su nawa to uku mana za ka ɗebo ruwa ka zuba a bakinka ka wuce da saura ka shaƙa ka tace can kuma na bakinka ka kuskure ka zuba ka sake ɗebowa ka zuba a baki ka wuce da sauran ka shaƙa